To masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo da a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da sarauniya da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Litini 13 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wani shirin daga wurin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labara 'Yan kasar Mali sun yi zaben fidda gwani na shugaban kasa. An ci gaba da yin aron gomomi jefi-jefi a jiya Lahadi a domin mame birnin ne, da ke kudu maso gabashin kasar Afghanistan. Ƙasashen Rasha da Iran da Azerbaijan da Turkmenistan da kuma Kazakhstan sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tarihi akan matsayin tekun Caspian. Kanin labaran kenan, to ko me yasa sojoji suka yi zanga-zanga har da harbe-harbe a kusa da filin jirgin saman Maiduguri? ga wani mejo da wani laftanar kwanan ya zo duka shigo wai mu tattara kayan mu jibi za mu koma marti su za su su zauna a nan wata aka ce a mun yi shekara uku ku ki tura mu gaban mu je mu sake wani sabon zama Za a ji yadda cuwacuwar tikiti ke yawan haddasa tashin hankali a tashar jirgin ƙasa ta gasar Kaduna. To ka fitar da ni, kai ba namiji ba Kai namiji ne ka zo ka fitar da ni. To wasu na ganin maganin rikicin cuwacuwar sayar da tikitin shine. a mai da shi harkar digital online yanda in ma kana daga gida ne zaka iya bukin ka siya za kuma aji yadda hukumar raya kasashe ta amurka ke ba da himma a niger sarfilu hashin gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga kuma labaran mai karantawa Jummai Ali. Aron gamomi jefi-jefi sun ci gaba da faruwa jiya Lahadi kwana uku a jere kenan domin mamaye birnin Ghazni da ke kudu maso gabashin kasar Afghanistan. a yayin da aka samu ikirarin da suka saba wa juna akan ko gwamnati ce ko kuma 'yan taliban ne ke iko da muhimman wurare hafsan sojojin kasar general muhammad sharaf yaftal ya faɗawa wani taron 'yan jarida jiya lahadi a birnin kabul cewa sojoji suna mai da martanin fatattakar 'yan taliban daga birnin general yaftal ya ce sojoji ke iko da muhimman wurare a ghazni ciki har da ofishin gwamnan lardin da hedkwatar 'yan sanda da gidan yari da kuma ofishin hukumar leƙen asirin ƙasar jami'an asibiti da mazauna birnin da ke arcewa sun faɗa wa 'yan jarida cewa an kai fiye da gawakin sojoji da 'yan sandan afghanistan 100 asibiti kuma asibiti na ƙarancin wuraren adana gawaki jiya lahadi a gafarce ni masu zanga-zangar kin jinin nuna bambanci sun fi masu zanga-zangar ganin ƙasar turawa zalla da suka yi gangami daura da fadar amurka ta white house jiya lahadi a yayin da 'yan sanda suka raba tsakaninsu 'yan sanda sun keɓe wurin da babu wanda zai shiga a dandalin lafayette a nan birnin washington dc domin na maimaitawar abin da ya faru wajen zanga-zangar da 'yan rayan nazi suka yi a bara a garin charlottesville jihar virginia da ta buge da ta zama tarzoma a wani an zargi wani da ya ce shi mai ra'ayin nazi ne da laifin bi ta kan wata mai zanga-zanga haisa heya ya shekara 32 da haihuwa da mota ya kashe ta yawancin fashin masu zanga-zangar na jiya lahadi sun bayyana ne cikin kururutawa da alamun da suka auna 'yan kalila na 'yan wariyar da suka fito gangami gangamin da waɗanda suka shirya suka kira gangamin kwato 'yancin jar fata ko kuma turawa yawancin turawan da suka halarci gangamin sun ɓoye fuskokinsu a bayan tutoci da shangaye da suke daura da fuskokinsu sun yi kuma sun ƙi magana da 'yan jarida a halin da ake ciki kuma lauyan shugaban amurka donald trump Ruth Giuliani ya faɗa jiya Lahadi cewa gungun dauyoyin da suke kare shugaban ƙasa ba za su kyale mai bincike na musamman kan shishigin da rasha ta yi a zaben amurka ya yi wa mr trump tambayoyi akan dalilan da suka sa ya kori tsohon daraktan hukumar fbi james coney ba juliani ya ce tambayar gadon zare ne mai binciken yake wa shi mr trump din. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasashe biyar da ke iyaka da tekun Caspian da suka hada da Rasha da Iran da azerbaijan da turkmenistan da kuma kazakhstan sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tarihi a kan matsayin tekun wannan yarjejeniyar da shugabannin kasashe biyar din suka rattaba wa hannu jiya lahadi a birnin aktau na kazakhstan ta faru ne bayan an yi fiye da shekaru ashirin ana yin shawarwari kan yadda za a raba albarkatun tekun yarjejeniyar ta tanadi ƙa'idodin iyakar kowace ƙasa a tekun da ya hada da inda za su yi kamun kifi to amma yarjejeniyar ta kasa tunkarar yadda kasashen za su yi iko da albarkatun gas da mai da ke tekun kamfanin dillancin labarun interfax ya ce shugaban iran hassan rouhani ya ce nan gaba za a magance wannan batu a sauran yarjejeniyoyin da kasashen za su kulla. kafin kasar tarayyar soviet ta rushe ana ɗaukar tekun a zaman mallakin rasha da iran ne wata fashewar da ta auku da sanyin safe jiya lahadi a wani gini da wani dillalin makamai yake amfani da shi ta hallaka akalla mutane 42 ciki har da yara goma sha biyu a lardin idlib da ke hannun 'yan tawaye a ƙasar syria kungiyar da ke kare hakkin bil'adama ta da cibiyar ta ke kasar birtaniya ta ce fashewar ta aku ne a birnin samada kusa da kan iyakar kasar da turkiya kungiyar ta ce mutanen da suka rasa matsugunansu a saboda yaƙi a london Homes da ke tsakiyar kasar su ne suke zaune a cikin gini ta ce wajen adana makamai a cikin ginin ne ya yi bindiga al'amarin da ya sa ginin rucewa. a halin da ake ciki kuma gwamnatin syria ta tura ƙarin sojoji zuwa yankin gabanin farmakin da take shirin kaiwa a kan lardin idlib babban tungar 'yan tawaye ta ƙarshe a ƙasar ta syria labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yata zangon a birnin maiduguri inda sojoji suka yi zanga-zanga har da harbe-harbe a iska abinda ya firgita mutanen gari har suka yi ta guje-guje haruna dauda gare ka. a jiya da marace da misalin karfe shida ne dai aka dinga jin karin harbe-harbe a filin sokan jirgin sama da ke garin maiduguri wanda daga bisani aka ce jami'an soja da ke filin sokan jirgin sama ne suka dinga bore na nuna kin amincewansu da kokarin musanya masu wuri daga garin maiduguri zuwa garin marce wannan harbe-harbe dai ya firgita mazauna wannan anguwa musamman ma ta aikin haji da yanzu hakan ake tantance su kuma ana shirin kwashe su zuwa ƙasa mai tsarki sai dai babu wani rahoto na rasin rai da aka yi sakamakon wannan harbe-harbe rahotanni dai na nuna da cewa an kwashe fiye da awanni biyu ana jin karin waɗannan harbe-harben bindigogi da haka ce waɗannan jami'an sojan ne ke yi da ake yunkurin kwashe su daga filin sokan jirgin saman da mafi yawan su suka ce sun kwashe fiye da shekaru uku filin daga kuma yanzu hakan ana yunkurin sake tura su gaba ne ba tare da mai da su inda suka fito ba wanda hakan ya haifar da wannan turjiya daga wajen waɗannan jami'an sojan gama dai abin da ɗaya daga cikin jami'an sojan ya shaida mun ta tarho. kaɗan shekara mu duk yanzu a maiduguri duk a cikin ran karfe kuma akwai musu sigila da aka zo da yau kan su da zai wuce shekara uku yanzu kawai da yin nan sai ga wani mejo da wani laftanar kwanan ya zo duka shigo wai mu tattara kayan mu jibi za mu koma marfe su za su yi na a nan wata aka ce a shekara hudu ne shekara hudu kuma ku sake tura mu gaban mu mu je mu sake wani sabon zama yan kaje muka je mutum nan za su fara kirga mana kuma daga wannan cikin fa suka kulle jin fa aka dinga har da har din gama har ma'aikatan nan duk sun ta sun fara gudu. sai dai babu wani bayani daga bangaren jami'an sojan musamman ma na operation lafiya dole game da wannan bore da waɗannan sojojin suka yi haruna tau da biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. To Allah shi kyauta kuma gaida Haruna daga Maiduguri kuma bari mu kada Kaduna inda yawan cuwa-cuwa wajen sayar da tikiti ke haddasa rigingimu a tashar jirgin ƙasa ta gasa ta yadda talaka ke kasa amfana kamar yadda gwamnati ta so. Isa lawan ikara gare ka. Wasu daga cikin mabukata tikitin shiga jirgin kasa don zuwa garin Abuja kenan lokacin da suke hargowa a kan layi. Da nufin ganin sun sai tikitin tun ma kafin jirgin da zai tafi Abujan ya iso. tirka-tirkar tura juna da nufin samun tikitin zuwa babban birnin tare a abuja a jirgin kasa dai na tasowa ne saboda irin wahalar da tikitin zuwa abuja ke yi ta yadda wasu kan kwashe sa'o'i biyu zuwa uku ba tare da sun samu tikitin ba duk ko da yake wasu kan zo duk da lokacin da jirgi zai tafi kuma su samu wannan tikiti da za su wuce abuja rahotanni dai sun ce a makon jiya tikitin zuwa abuja a jirgin kasa sai da ya ninka kudin shi zuwa kusan uku wato a maimakon naira dubu ɗaya da ɗari uku sai da aka siya shi har sama da naira dubu hudu domin a wuce abuja sai dai kuma a wannan makon binciken muryar amurka ya tabbatar da duk dai an sai da tikitin sama da farashin shi da ke a rubuce wato na naira dubu ɗaya da ɗari uku a jirgin rana farashin tikitin bai ma ko da ninka ba saboda wasu da aka turo daga birnin Ikko da suka saka ido akan yadda ake hada-hada na tikiti a wannan filin jirgin kasa da ke rigasa a garin Kaduna. wasu matafiya dai sun fito tun misalin karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya maimakon karfe biyun da jirgin zai tashi amma har zuwa lokacin da jirgin ya tashi wasunsu ba samu tikitin ba saboda ba a fara sayarwa ba sai misalin karfe goma sha biyu kuma kimanin bayan minti talatin da fara sayar da tikitin aka ce ya ƙare ko da yake dai ina tsaye an dinga sai da tikitin ta ƙarƙashin ƙasa har zuwa minti biyar kafin jirgin ya tashi ɗaya daga cikin waɗanda suka dinga hankoran samun wannan tikiti don shiga jirgin karfe biyu bai samu ba ya mana ƙarin haske a dade ba a samu tiket ba ba sabon abu bane za ka ga tiket ɗin da ake sai da shi dubu ɗaya da ɗari uku misali sai ka ga an nema an rasa sai ka ga wasu suna sai da shi a bayan fage har dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar da dai sauransu wanda kuma wannan shi ke janyowa matsala ka zo ka iske cunkoso a filin jirgin yanzu ga mutane da sama da kusan ɗari biyu waɗanda duk ba ku samu jirgin da ya tashi nan ba to yanzu ya ba ma na dai daidai kuɗin ba na dubu ɗaya da riko in ma za mu same shi a dubu biyu tunda tafiyan ta kama mu. Ta yaya kuke ganin za a yi maganin wannan matsala? To maganin wannan matsala a mai da shi harkar digital online yanda in ma kana daga gida ne zaka iya bukin ka siya in kuma ka zo na akwai inda za ka je ka biya wanda duk da ka sa kuɗi zai ridin cewa ka sa a yi ma printing din slip na ticket a baka. Yunkurin jin ta bakin jami'an hukumar kula da jiragen kasan da ke rigasa ne ya ci tira kuma lokacin da na nemi jin ta bakin jagoran waɗanda suka zo daga ikon ya ce ya ya zo ne ya gyara amma ba zai magana ba don sai ya samu izini daga birnin ikotukuna Yunkurin jami'an da hukumar jiragen kasan ta turo daga sai na ta layi ne ma ya so ya kara da hayaniya tsakanin masu jerin neman wannan tikiti. Wani wanda ya ce ba zai gaya min sunan shi ba a jami'an hukumar ya ce ba wasu ke jawo katin nan ke karewa ba illa manyan jami'an da ba su iya bin layi sai dai su yi waya don a tanada musu kafin su zo su kuma suka riɓanya wa ma'aikatan da kan tanada musu wannan tikit saboda sahale musu wahalar da ake wajen samun shi abin jira a gani kuma shine shin waɗanda hukumar kula da jiragen ƙasan ta turo daga ikon za su iya kawo wannan gyara isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya Alifa kuma a gaida na ikara daga kaduna kuma bari mu cilla jamhuriyar nijar inda wata kungiyar wanzar da tsafta da zaman lafiya mai suna pccn tare da taimakon hukumar raya kasashe ta kasar amurka usaid ta shiga aikin tsaftace muhalli da bayar da shawarwarin zamantakewa a sassan agadas wakiliyarmu a yankin wakiliyar matan yankin azara al-husaini ta yi ƙarin bayani ga wakiliyar mu Tamar bari kun ba karin tsafta ba ma har da ƙara fira da zamu unguwa unguwa saboda mu ma ta bisa kwanci hankali da yaran mu. Muhammad Bilal mai unguwa ne na Funannan kuma bugu da ƙari wakili na Sultan na jihar Agadas shine matan suka wakilta suka mika masa kukan su aka kuma dace. Lokacin da nake neman abin gadariya aka yi ana ce aka yi ina za ka samo shi Allah ya taimake ni kwara raina na tahi. na je na gaya musu kukan talakawa mata Allah da iko ne har Ubangiji Allah ya taimake ni muka ga waggara na mun yi godiya kuma Ubangiji Allah ya kara mu wanga fureje mun gode mai aga da duka ɗaya ce Nijar ka kama mu mutum kishi gwamma ka koya mai kama shi Alfisha Usman shine mai unguwa na unguwar Umaddan na Falla godiya yayi da aka zaɓi unguwar shi don a tsaftace ta. Yau babban jin daɗi na da aka tsabtace mai kamar yadda kuna kowa yake bancin sharewa a zantawa da mutane kai tsabta sai ta shiga a cikin kwallonka take shiga a cikin hannu take shiga a cikin gida hukumar da ke kula da kyautata rayuwar mata ta jihar agadez ta gamsu da wannan tsari na proje pccn a ta bakin wakiliyar hukumar madam imeran barira a sunan ma'aikatanmu mai kula da bunƙasa ɗiya mata da kare hakkin yara muna matukar godiya ga magabatanmu na jiha ga pccn gaba ɗaya garin agadas ta zama ta zama tsabtacciya inda yaranmu za su yi rayuwa su yi walwala cikin kwanciyar hankali cikin lahiya tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger a da tamar yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda sarfilu hashin gumal ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. A yau za mu leƙa jihar Gombe domin duba wata ƙaddama da ake kan wani fili mallakar Alhaji Adamu Muhammad. wanda ke zargin cewa wasu mutane da haɗa kai wajen sayar da filinsa da ke unguwar Bahar Kwatas da ke Gombe. Waɗanda suka sayar da filin dai sun yi amfani da sunan mai girma gwamnan jihar Gombe Alhaji Ibrahim Dan Kwambo. Cewa shi ne ya karɓi filin daga hannun shi Alhaji Adamu ya kuma baiwa wani mutum mai suna Haruna Umar inda shi kuma haruna umar din ya sayarwa wani mai mukamin sarautar gargajiya nathan ɗari da ke zama maji daɗin waja batun da ya kai ga kotu inda har ma alƙalin kotu ya dakatar da wanda aka sayarwa filin daga yunkurin fara gini ga wannan fili da ake takaddama a kai shi da alhaji adamu muhammad ya musanta cewa gwamnan jihar gombe ya karɓi wannan fili daga hannunsa ya kuma bayar da shi har ma ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi bai taɓa zama da gwamna ya yi wata magana akan wannan fili ba yau za mu bayawa Alhaji Adamu Muhammad damar bayyana abin da ya faru. Suna Nasir Fil Hashim. wata matsala da ta same ni labai domin wasu mutane irin su alburga sun haɗa kai haruna umar da idris kaltume suka haɗa kai suka sayar min da suka sayar da wani fili na a wani mutum mai suna na ɗari maji daɗin waja wanda wannan sayarwar mun bi diddiginta kafin mu yi nisa waɗannan mutane duk matsayin matsayinsu ne e to shi dai aliburga tsohon ma'aikacin lon ne idris kalitime ma'aikacin lon ne haruna umar ma'aikacin lon ne su suka murda suka sayarwa na tarɗar maji daɗin waje filina da suka sayar masa ina zaune a gida haka zaka ce ni wani ka da da filinka ne ce a ya aka mun ga ana gini a filin ka ana gini ce eh. na je na ga ana gini a ranar na kai kotun alkali sani ta fantami na sa alkali sani kotun ta dakatar da wannan gini muka ci gaba da hira a gabansa kafin mu yi nisa ma a wannan hira bari mu ji shin filin nakan na a ina yake kuma mai girman wannan filin ya kuma kai ka mallake shi yawwa filin nan na saye shi a hannun yariman gwana hakimin taura shi ne ya sayar min da wannan fili mai kafa 200 tsayi faɗi 180 na sai wannan fili da shekara tara muka fara shari'a eh, suka zo suka mace sun mallaki fili wai gwamnan jihar gombe mai adalci suka karya da shi suka ce ya karbi fili a hannuna ya bai wa haruna umar haruna umar ya sayar wa na dar maji daɗin waje wanda wannan abu ba gaskiya ba ne wannan fili yana daidai ina ne filin nan yana yamma da buhari kwata dab da bakin kwari shine karshen yamma kofarsa tana kallon kudu wato dai wannan anguwa ta masu hannu da shuni ta cikin garin gombe kenan kwarai da gaske a nan filin yake wanda tun ma ba sa hannu da hannu ba su damu da gumba dan babu gida ba gini ba eh, ko nan ne ake kira GRA inda turawa suka zauna kwarai da gaske GRA ne to da guri ya daɗi suka zo suka sayar wa maji daɗin waje da fili na kai ƙara muna buga shari'a shekara uku da majina wato yanzu bari mu je daga nan da ka ji an ga mutane ana gini a filin ka kai kara sai aka fara shari'a ya aka kare ta dakatar ana shari'a muna shari'a har shekara uku a gaban wani alkali wanda yake can daura da mai dugu hotel hotel ɗinsa sunan adres ɗin ma na ta haiko tatin shine kotunsa yaya ambakar saboda nuna cewa sun kama wata kafa suna ganin suna da gaskiya suka je suka hada da cibjoji daga ofishin cibjoji ake turo lauyoyi wai suna wakiltar mai girma dan kwamba mai adalci wanda ka sai da adalci shi bai san ana wannan abu ba amma sai a tura wai wannan lauyoyin gwamna ne suna wakiltar gwamna wai gwamna ya karbi hannu a fili a hannuna ya baiwa haruna umar haruna ammar ya sayarwa natal dari miji daɗin waja to muna wannan shari'a da sunan haka ni kuma na san gwamna ba zai aikata wannan ba amma ana dodorudo da shi akan gwamna ne yake shari'a da ni dinnan da kake gani wa gwamna ne yake shari'a da ni wanda ni na san gwamna tsakanin da shi sai dai alheri sai dai ado alheri wato suna nufin gwamna ne yake son fili gwamna ne yake shari'a da ni a yanzu maganar da ake yi da gwamna muke shari'a za a zo da lauyoyi daga ofishin chief joji da kansa yake turo lauyoyi su zo su tsaya wai a madadin gwamna suna shari'a da alhaji adamu muhammad akan fili na wai gwamna ne ya bayar ni kuma na ce nawa ne gwamna ya karba a hannuna ya bai wa haruna umar haruna umar ya sarwa na ɗari maji daɗin waja saboda haka suke turoloyi suke tsayawa gwamnati akan wai tarinka da gwamnati wanda ya san gwamna bai san wannan ba mu dawo ci gaba da wannan shari'ar yadda take a kana ci gaba da bamu labari yadda ake tafka wannan shari'ar a kotu a tsawon shekara uku kwarai da gaske muna kotun suleiman yaya muna shari'a na har tsawon shekara uku ina da lauya sande sande din nan wani abun mamaki wanda aka siro filin na kawunsa ne amma sanda ya tsaya mu tsakani da Allah muna buga muna buga don ko yanzu mutum ya ce zai dauki sanda kan ya tsaya masa yara na ce ya dauke domin yana da alaji ya ce alhaji adamu na ce na'am ya ce karka ji an ce wannan mutumin da kake kara kawuna ne ai ba shi ya dauke ni aiki ba kai ka dauke ni saboda haka zan maka aiki tsakanin tsakanina da Allah a kana ci gaba da ba mu labari na me lauyan nan kace faɗa maka wato lauyan nan sai ce ma da mana ce na'am yace kada muna cikin yar'an nan wani zo ya ce maka kana a da kawuna zan zalunce ka saboda haka ka ka tsaya tsakanin ka da Allah kawai akan ni amana ka bani kuma shi kawuna bai neme ni ba kai ka neme ni saboda haka ni zan maka aiki ne tsakanin da Allah kada wani zo ya ce da kawuna kake a hankalin kai tashi nace to babu laifi ana nan ana nan ana tafiya sai ya ce min ya je ya samu kawuna ya samu kawunsa sun tattauna da shi akan zai haɗa mu da shi i roƙe na alfarma isa filina zan daure in sayar masa ne ce ito kasan ni ina da yan uwa ne ma amma duka dai ba zai gagara ba a matsayin na ɗauke ka aiki ka nema alfarma a gona ba zan gagare ma ba in yi buƙaci fili in akwai halin sayar masa zan iya sayar masa in kuma babu hali shikenan mu je mu ci gaba da hira Allah zai goyi ba mai gaskiya saboda haka muna nan muna ci gaba da hira a karab sai lauya barista da sai ya ce min alhaji adamu ya ce ce na gano wani abu da ban gano ba a wani hira ya ce menene barista ya ce filin nan naka da muke shari'a takaddun da suka ce gwamna ya ba su hannu da hannu akan sun mallaci guri to sun sai da gurin da shekara biyu tukunna wannan daɗin takaddun ya zo kaga wani abu ba gaskiya ba ne ya za a ce ka sayar da abu kuma ga ka sayar da shi ba rawar can kuma takaddun mallakar ka bana suka nuna kaga akwai wani abu akwai wata kwana wacce ba a gane ta ba shikenan na ce tabarza ba damuwa ya amma a madadin wannan zan haɗa ka da shi kawo na ku daidaita domin roƙe ka in akwai hali ka janye wannan yara'a shi kawuna kuma ku je ku daidaita akan magana fili in yana da bukatar fili amma ni wannan abu da na gano na san akwai wani abu wanda ya faru kafin wannan sai na ce kana ganin haka zai yiwu ba matsala ya ce a ba wani matsala ai aiki ka ɗauke ne kuma in na gano inda zai zama mafita tsakani na da kai to in na baka shawara wataƙila in ka bi watakila sai zame mana alkhairi gaba ɗaya ce to ba damuwa sai ce i buga masa waya kawo ce ce a a madadin maganar shari'a da kuke da alhaji adamu ni ina ganin mu haɗu da ni da kai da shi ku yi satala a wannan shari'a alhaji adamu ya janye wannan ƙara zan roƙe shi in ya janye wannan ƙara kai kuma ka sai filinsa ka biya shi in ma akwai wani abu da ya ɗaure a shari'a ka rage masa ya roƙe ni akan haka ya nace to ba damuwa ai ni a matsayina na musulmi in kai min haka to ina ganin mafita dai ake nema to a ƙarshe dai da ya shawarce ya ce sai ya shawara da ya shawara da ƙarshe ya ce ya ci mu gaba da hira to duk ƙarfinsa da daga gadara yanzu shekara kusan biyar muke ya yi yunkurin ya je sai da filin ma a kotu ta ce masa raja da adamu mun san yayin kiran sun na afir kuma ya ɗaukaka ƙara kuma za a ci gaba kuma ni yadda dogara da Allah haka nake ganin dan kwamba ba zai karbi fili a hannuna ya bai wani ya sayar musu ba ni na tabbatar da wannan dan kwambo ba zai karɓi fili a hannuna ya sayar musu ba. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku sauran tattaunawa da wannan fili da Alhaji Adamu Muhammad. Yanzu a madadin Nasiru Adam El Hikaya, Nisar fili hashin gumar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mu kasance lafiya. To yanzu kuma ga Jummai Ali da labaran duniya a manfa a takaice. Jiya Lahadi 'yan kasar Mali suka yi zaben fidda gwani na shugaban kasa. An gudanar da zaben ne cikin tsauraran matakan tsaro domin dakile duk wata tarzoma. 'Yan kasar na Mali sun yi zaben ne tsakanin ko su sake mai da shugaba Ibrahim Bubakar kaita akan wani wa'adin shekaru biyar. ko kuma su maye gurbin sa da su Sise. Ana ci gaba da kida kur'un a wasu rumfunan zaɓe dubu ashirin da uku bayan da aka kammala zaɓen da misalin karfe bakwai na maraice. A zagaye na farko na zaɓen da aka yi na aka yi shugaba keta ɗan shekara saba'in da uku ya samu kashe biyu daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa tsakanin 'yan takara ashirin da hudu. idan aka kwatanta da kashi goma sha takwas daga cikin ɗari na ƙuri'un da sise ɗan shekara da takwas ya samu wanda shugaba ketan ya doke a zaben da aka yi a shekara ta dubu biyu da goma sha uku. zagaye na farko na zaben ya fuskanci hare-haren da aka ɗora laifinsu a kan 'yan bindiga masu ikirarin jihadi ciki har waɗanda aka danganta da ƙungiyar al da kuma isis da kuma tarzoman kabilanci da ta tilasta aka rufe ɗaruruwan rumfunan zaɓe to amma kuma duk da matakan tsaron da aka ɗauka an kashe wani jami'in zaɓe a yankin timbuktu da ke arewacin ƙasar aka kuma ƙona wani rumfan zaɓe kamar yadda wata ƙungiyar nazarin zaɓe mai suna citizen observation pool of mali wadda take da masu lura fiye da dubu biyu ta bayyana haka kuma kungiyar ta ba da rahoton aukuwar wasu al'amura a jiya lahadin masu zanga-zangan kin jini nuna bambanci sun fi masu zanga-zangan ganin kasar turawa zalla da suka yi gangami daura da fadar shugaban amurka ta white house jiya lahadi a yayin da 'yan sanda suka raba tsakaninsu. su ma saurari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Jummai Ali da ta labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniya mana wannan lokacin Greg Bones ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique. Le monde aujourd'hui.